Wani tsari ne na ƙasa na samar da ayyukan yi da ofishin ministan ilimin koyon ayyukan hannu da fusaha ya bullo da shi a birane da kewaye. Wuraren bayar da horon guda 60 da ke akwai a Nijar. A Agadez wannan tsari na samun tallafi daga kungiyar Swiss Contact Nijar. Sophie Rosman, mataimakiyar wakiliyar Swiss Contact a Nijar, ta yi ƙarin bayani. Akwai wasu wuraren da ake ba matasa horo wanda ake karɓar matasa masu shekaru 15 zuwa 35 nan muna kama musu ta yadda za su iya girka hanyoyin da za su samu horo kan aikin da suke son su yi nan gaba wurin da ake son cimma shine nuna ma matasan cewa akwai dubaru da husa'o'i wanda ya kamata su bi domin an gano cewar matasan ba su san tudun dahawa ba ba san inda za su dosa ba don suna son yin aiki na wucin gadi ko kuma na dindindin cibiyar horar da matasan ta agres da ke cikin harabar gidan raya al'adu da ake kira layya na karbar matasa masu yawan gaske yau shekaru shida kenan ramar mohammed da shine shugaban shugaban cibiyar. A cikin shekaru shida mun yi rajistan ɗimbin adadin matasa da suke tururuwar shigowa a cikin ƙungiya fiye da 300 da muka dafawa na koya musu aikin yi da ba su aiki na dindindin ko na wani ɗan lokaci. Matasan da muka samar ma da wani aiki sun kai 900. Masu kama muna dai na farko su ne su kwantaka da suke ba mu kayan aiki da na'urori. Waɗannan matasa da ke zowa cikin halin rashin sanin inda za su kamawa suna kasancewa cikin murna sanadiyar tallafin da suke samu daga mashawartan cibiyar. Mahmud Awes ɗaya ne daga cikin mashawartan cibiyar ta Agadez. Da zarar matasa suka zo wajen mu muna tambayar su takardar haihuwa ko kuma katin zama ɗan ƙasa sai mu haɗa musu takardu. A matsayinmu na mashawarta mukan ba su mafita. Matashi yana iya zuwa nan da ya fita makaranta bai da kuma jarin da zai iya dogaro da kansa. Musamman matasan da iyayensu ba su da hali sai abun ya yi ingiza su zuwa tafiya wata ƙasa cin rani. A gaskiya duka masu haƙuri suna samun waɗanda ɗan abu a nan. Tun bayan da aka kafa ta, cibiyar kula da matasan ta Agadez na kawo gudunmawa wajen yaƙi da zaman kashe wando na matasa a jihar Agadez magangamar 'yanci rani.